قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم sai wasu daga cikinsu suka ce mun ji wani saurayi yana ambatansu da muni yana aibata su ana kiransa ibrahim tana iya yiwa shine ya karya su